الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد yawa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna yi Allah tabaraka wa ta'ala godiya da ya sake ba ta mu wannan darasi na alqur'ani mai girma muna cikin suratul isra kuma muna kan aya mai ta 77 daidai kafin mu ci gaba akwai tambayoyi yau ana shirin 21 ne ga watan Ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi a dubu daya dari hudu da arba'in da uku wannan mai tambayar yana cewa assalamu alaikum wa rahmatullah ah, wa barakat da fatan malam ya sha ruwa lafiya Allah ya sa haka amin malam malamai sun ce in mahaifin yana abubuwan da ba daidai ba ka gyara masa da kyato malam ni kuma ina tsoron faɗa masa gaskiya don karya don karya don karya da ke ne shi ne na san to ناسون حفظا من يا ذي فأقول الله إلي سيدي كاتي ما لم يسمى وندي يسمى أيام تبسيح في هذا المرة قبل الاسلام أشروط أخرى كما ذكرت قبل الاسلام إلا إيه كا كون مسنة ذي المواطن مسنة فيها يقول لي إيه المواطن مسنة فيها Qur'ani cewa fa zakkir in nafati zikra ka tunatar idan tunatarwar wanda ta amfani kuma za ta amfani da kuma ma a yi ta kenan ko sannan akwai yanayin da ake ganin mutum ta gina hankalin ka ba a kwanci ba kuma kana da ta kariya ka bayyana hankalin ka kan ko kuma ka zo ka tsaya masa da saboda ka haddace hadisi ba ya ne ka tsaya masa saboda kana nuna masa da kai da ma mai karatu shi ba ba zai tafi gaskiyar gudu duk da to da ka sai lokacin da yake da nishadi kuma har ma kyauta da wasu abubuwa duka za ka yi idan kana kyautata masa kana ba shi girman ka duk abin da ka zo da shi zai amma baka mutunta mahaifinka ba kama ko wasu yara da suke ganin sun yi karatu iyaye da kuma wasu karatu ba da aka sai sun tsayo wutar da ni a kan iyaye shi ya hannu, haddace alƙur'ani ko ya yi wani ba kuma yana ganin baban su zai na ce a'a yake kaza ne wannan ba za a karɓe ka mahaifi mahaifi ne mahaifiya mahaifiya ce dole idan za ka gaya mata gaskiya sai ka kirjaji lokacin da ko kirkin da lokacin da zai karbi wa kuma lokacin yana cikin nishaɗi kuma mutane suna ganin hikimar inda za ta isar da sako yana sa sakon kai karbi ya tafi ai annabi ya ce mutanen duniya ne lokacin sa da kyawawan halayen da hakurin sa da girmama mutane har ya zamanto saboda amincinsa da gaskiya waɗanda ba su yi ta da kasuwansa ba suna ba shi biya saboda da bari an san ba za a taɓa kuma ya san girman mutane na karanta to amma idan ka zo gaɗo ba zai karba ba gaskiyar magana shi ne saboda haka sai ka kirdaji lokacin da hankalin sai ke kwance kuma lokacin da zai iya karɓan gaskiyar in wannan hanyoyin da sun gagara duka samu waɗanda yana jin magana su su su fitar masa da sako amma ba ka sha aike su su yi hikima irin za su kuma saboda idan kai ka aike su kuma nan ma wasu matsalar za ta sake buɗa sai ya ce wai kana tallan ka ne a gani duk waɗannan sai ka kula an yi wani wani abu da ake faɗa ko hasan da wasu da suka yi saboda isar ma da wani mutum ba ma babansu ba ne sakon Allah kuma suna jin shakku sai suka bi hanyoyi da suka dace an ce shi dattizon alwalar da iya ba ya yi alwalar ba sai kyau ba suka ga yan sun tinkare sun ce alwalar ka wata kyau ba ba zai karɓa ba tun da suna zaune ga shi da su to sai ɗaya ɗebo ruwa ya zo ya ɓata alwalar irin yadda shi tsohon ya yi ko ya alalar sai ce masa ai ba haka ake yin alalar shi dai tsohon yana yana kallon ya ce ba haka ake yin ba to ya ake yi shi ne yadda ake yi ne sai to shi da tilon sai ce musu wato ya dai fahimta cewa shi suke son su yi ma gyara amma kuma sun kusa to yanzu dai ya gane cewa na yadda ake kaga ba faɗa ba komai kuma sun koya maka alwala to kai sai ka bi hanyoyi mahaifanka ne idan ka je musu ga tsawara su karba ba a bi hanyoyin da ya kamata wajen isar da sako wani ya ce assalamu alaikum malam barka da shan ruwa ina da tambaya ne malam ni ce in na kwanta bacci nake fatan nake mafarki kuma duk mafarkin da na yi sai ya tabbata ko a lokacin ko kuma wato ko kuma daga baya ya matsayin mafarkin nawa ha kin yi mafarki mana kawai akwai wani abu ne ba wani abu ba wani abu a cikin dama mafarki iri biyu ne ko dai shaidan ne maka bance ko mala'ika ne ɗayan biyu ne wasu malaman haka suka kasa wasu kuma sun ce a hala ya yayayen ranar da kawai yake kuma kuma farki ya tabbata ba a aiki a shari'a aka ce wasu man ɗan kofi ya yi fara ya ce ko kayan mafarki ka gan shi zahiri ba a aiki da shi domin duk abin da ake aiki da shi a abin a shari'a Allah ya riga ya fara. na ga mafarkin wani ba an masa ba balle ya tabbatar da abin da ake yau za a aiki da shi Ba duk abin da ka gani a mafarki ka rabu da shi ka dawo kan abin da annabi ya faɗa shi ne hakika an gane in ya tabbata ya tabbata amma ba wani abu ne wanda za a zo ana ta tinkawo da shi na yi farki kuma ya zama haka wannan cewa zama sun shekaru shigan maka don haka abinda annabi ya ce in kai mafarki mai kyau ɗaya ne daga cikin albisu a wajen Allah roƙi Allah ya tabbatar ka wuce idan kuma kai mafarki ka ga mummuna ne to manzo Allah ya ce kai bi a bangaren ka sau uku sannan ka koma mai bangaren ka ce Allah wannan mafarkin da ne kada ya cutar da ni a cikin addini amma ban da wannan babu wani abin da annabi ya faɗa ko za ka yi aiki da mafarki ba wanda ya sa ka aiki da mafarki don aiki da ibada duka annabi ya riga ya faɗa kai yanzu ba wani mutum bane da ake masa wahayi saura ka da shaidan ya shiga mu galibin mutane ba wani sai je kwanta ya zai tsaya yi farki sai ne ne da abin da zaman shari'a to in kada ne abin da zawon shari'a to kai ma annabi ne wahayi ake masa wanda kuma annabi shine khatimul anbiya kawai in kai mafarki shikenan na gode ma Allah Allah ya ya zama annabi ka wuce gaba ba ka da wani abu don dama ko zancen shaidan ne ko kuma a hana shi ne abin da zuciya ta gani da rana ita kwanta an gane ba dole ne ya faru ya zama hakan ba amma shaidan yana iya shigowa ta nan da kasar da kai idan kai wasa sai in kai wasa sai ka nemi na da kai mai ta wani mutumin kirki ne na daban daga nan sai ka rinka jin girman kai har ma in kai wa in kai kiwa ta wasu shafata sai ka fara kaiwa wa mutane to daga nan aljanu suke shigo maka sai su kadar da kai saboda shekaru suna shigowa za su kafa ɗan wasu ba kuma su yi maka abin da safe watakila da gari da haka idan ka fara ka fara sun kai wasa za ka zama bokan wannan shi ne gaskiyar magana da haka duk abin da ka gani a mafarki kawai ka gaya ma Allah Allah ya sa alheri ne ka wuce ka manta da shi amma idan ka fara kwakwabi a na yi mafarki ai ya zama kaza to shi kenan da za ka gaya ma wani wani kuma ba yi da imani sai fara tunanin cewa kai irin wani abu ne daga nan sai shaidan ya mai da kai wani abu sai ta fara jin kai ka kai wani abu a wajen Allah shaidan ki ne kawai in ba ya ba ina fata an danda ba wani wanda zai iya kusura maka mafarki a yanzu in ba ya hada da aljanu ne kuma wannan in ya hada da aljanu to bokanci ne wannan ce gaskiyar magana saboda an tambaya a annabi sallallahu alaihi wasallam an yi mafarki sai a zo a gaya shi yana da ikon ya fassara amma yakan tsaya a cikin sabo ya ce mai mafarkin kaza sai kowa ya shuru saboda ba wanda ya ya bashi fasara akwai wani abu da su siri da suka ta yi wani duk baya iya tabbatuwa a kan cewa wani abu ne wanda za abu Shawar da nake ba ka ko nake ba kawai ki rabu da maganar wajen yi wa mulki ya tabbata za ki zo ki rinka gaya wa mutane ke dan zai shiga kuma zai fatar da ke aljanu za su haɗu da ke kuma za su hana kai ta nan ake shiga ɓata sai mutum ya rinka jin yanzu shi wani wali ne ko wani abu daban ya fi faɗa abin da baki kenan daga nan aljanu za su fara tuta masa ƙarya shi kenan sai fara faɗa wa mutane abin da bai da sani sai kuma ya fara shiga wani abu ya fara shiga su kawo kuɗi daga nan shi kenan bokanci ya shiga a kafi ya shiga wayar ma mafarkin da wani abu abubakar ma ya mafarki ya kan fassara wa kallon na kai umar ita ka ne kan sai abubakar ba za ka iya ba annabi kaɗai shi ke iya fassara mafarki kuma ya tabbata da kar sadaka Allah ko rubuya. Allah ya ce na ta mafarkin annabi mafarkin sa duka idan yayi amma sauran mutane ba su da mafarkin da haka ki kawar da kanki daga wannan ko ba haka ba mutum zai zama wani boka boka ba na fata dai an fahimta a wanda yake cewa assalamu alaikum malam barka da warhaka fatan an sha ruwa lafiya Allah ya ji kan iyaye malam malam tambaya ta na biya kudin kujerar makka sai wannan jarrabawa wato da ya faru ya hana mu zuwa ban karbi kudin ba in na tashi fidda zakka wannan kudin za a fitar masa ko kuma ba za a fitar ba wannan kudin da ya biya na kujera ko kudin da ya biya na kujera kuma corona ta hana zuwa ko shine bai bai karbi kudin ba yana cewa zai zai mayar da su zakka ne da wannan bai zama mallaka inda kamar buhun mallaka ne inda ya riga ya ba da kudi kuma ya bar kudin a matsayin ne a matsayin ai kasuwa ko a matsayin ya biya duk lokacin da aka zo tafiya aikin haji zai idan ya biya a matsayin yana jira lokacin aikin haji ne inda ba zuwa su aka ake kasuwanci kuma an riga an siya kuma an bashi da kuɗi to saboda haka an karbi kuɗin ba zai fitar musu da zakka ba don an riga an kashe kawai abin da yake jira shine hukumar alhazai da ba shi ma ya fita ba zai biya a gaba tun da ba kasuwa ce aiki ba kuma ba kuma bashi ba yawa idan bashi ne to sai ranar da aka dawo da shi za a biya za a cire masa ba, amma tunda ba bashi bane ya riga ya biya kullum illa riya ta yanda abin da yake jira ko dai su tsara masa farashi ko kuma su rage masa saboda haka kudin makka ya biya ba maganar ya cire musu zakka na'am za mu ci gaba jiya mun tsaya ne a maganar illolin zunubai da malam zai karanta mana wannan aya inda a ma ya karanta kuma mun faɗi kwallar da su gifari muka ga kamata mu gaya wa mutane wato illolin zunubai domin zaman to an yi balan sai ka zaɓe inda za ka sa kanka idan wajen falalar za ka tafi sai ka riƙe su gifari kuma wajen illolin zunubin za ta su Allah ya sauke don kuma ba ta muke Allah ya shirya kada kai wajen zunubai karanta mana ba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا نعم سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا تبارك وتعالى كتوى sun kusata su fitar da kai daga cikin wannan ƙasa wato domin fitina su ta kafirci ubangiji ya ce da sun kuskura sun fitar da kai irin yadda ake masauran annabawa da ba za su zauna ba bayan fitar da sai ɗan kanan to da dai an kuskura an yi ma annabi wancan ta'annutin to da Allah ya halakar da garin Madina ai garin Makka to sai ba su yi ba saboda sunnar Allah ta tabbata ubangiji ya ce sunna ta ce duk inda aka kori manzanni na a ƙasa aka kafurce kuma aka yi ta'adda a kansu to zan halakar da wannan gari wannan aka dukkan manzanni muka yi kafin kai zuwanka mu ba za ka taɓa samun canji ba a kan tafarkinmu in ji shi Allah wannan shi ne ayar a sharhinta ne maganar ɓalular istighfari ta so sannan kuma har muka ga ya kamata bayan mun faɗi falala na istighfari har kusan arba'in da tara ya kamata a ce kuma mun faɗi wasu illoli na zunubai saboda ɗan adam bangiji ya masa tsawa da kada ya sami kuma Allah ya ja hankalin ɗan adam da yawaita istighfari don falalar da take daga cikin illar zunubi malamai suka ce akwai ƙillatu taufik wa khifa'ul haqqi alal as wato abinda ake nufi da ƙillatu taufik yawanci duk mai aikata aikin zunubi da wuya ka same shi ya yi mawafaka da yardar Allah mana sai dai ta yin zunubin amma duk abin da zai aikata zai yi wahala ya samu muwafaka a gurin Allah idan kana da zunubi ko hannu ka daga kai addu'a zai yi wahala ka samu muwafakar amsa maka duk abin da ka sa a duniya a gaba ba za ka samu dacewar ubangiji akan ya yarda da kai ba tun kai mutum ne mai laifi mutum ne mai zunubi sai dai a maka istidraji akwai macuta da za su cuci mutane amma sai ga suna ci gaba a sha'anin duniya ne suke ci gaba ba a sha'anin lahira a sha'anin al'amarin duniya ne suke ci gaba amma ba a wajen Allah a idanuwan mutane ne ake ganin su da girma amma ba a gurin Allah saboda ba su da wata muwafaka da suka dace a gurin Allah don aikin zunubin su sannan malamai suka ce a ƙarƙashin wannan akwai khifa'ul haq gaskiya za ta koya wa mutum zai yi ta neman gaskiya a cikin al'amuransa ba zai samu ba saboda ka shi yasa kullum sai ka samu mai zunubi to kullum ba shi da gaskiya kuma ya doge yana tai kuma har kokarin kare zunubin zai yi tai saboda koyuwar gaskiya a wajen ga abu nan karara mutane suna kallon sa wannan abun fata ne amma shi zai ta ganin da kamar dai yake zai shiga cikin abu man lahu su'un amali fara'ahu hasana mutumin da aka kawata munanan ayyuka sai ta ganin su masu kyau yanzu wani kawai a ga taron nan ana karatun alkur'ani ana bayani wadda zunubi ya sha kansa ya sha kansa ya nannade shi to ko ka ce masa ya je wurin karatun abinda zai fara ba ka uzuri sai maka a ba zai je ba shi ai aljanna ta mai rabo ne ta ga gaskiya ta bata masa aljanna ta mai rabo ba za ka je kai sallah ba ba za ka yi karatun alkurani ba ba za ka je inda ake karanta littafin Allah kana aljanna ta ne rabu a da gangan kake to gaskiya ce ta bace maka shi yasa yake wannan hudu kuma ai za ka ga akwai masu hada sallah ma saboda kallon wasa to ya dawo a zahar ya hada ta da ba shi da uzurin komai wai kawai za a fara yin bolin karfe uku yanzu ba gaskiya ce ta bace masa ba a nan ga lokuta Allah ya sa kowa lokacin da ya sallah ba sai kai ba biya kike ba saboda zanubi haka za ka ga wani aikinsa cutar mutane amma yana da tawili iri daban-daban a kan wannan cutar ai in yi kaza to ai yana tsammanin ma Allah zai yafe masa a ai ma ba zai ma mutu a hakan din ba a ai bayan shekara 30 ma zai tuba a ai bayan kwana ka zama duk wannan gaskiya ce ta bata maka shi ya sa zunubanka suke sa ka waɗannan abubuwa da haka take yayi aikin zunubi abu na biyu shine fasadul qalbi wa zulmatihi wa damsi nur abinda zunubi yake jawowa shine yana bata zuciya shi dan adam Allah ya zuciyarsa kamar yadda Allah ya bayyana zuciyarsa fara kalka haka take an kwatanta zuciyar ɗan adam da farin yari ƙal da zai yi zunubi to sai zunubin sai ya ɗiga a kan wannan farin yari kowa ya rika zai bai shi wanda ta ga duk bai gan shi ba to ɗan uwansa ne mai zunubi irin amma dukkan masu imani in suka ga aikin sabo sai sun ce wannan aikin ba daidai ba shi ne kaɗai zai iya gani aikin daidai ne sai tsaya a kan to haka kuma yake yi wannan tsatsar za ta fi gaba da bagaya in ce wannan zunubi kuma yadda yake cewa azzambu sun mazzam sun mazambun wa zambu ka yi zunubi sannan ka sake zunubi sannan ka ƙara zunubi bayan ka ka sake zunubi babu tuba to shi nan sai zuciyar ta dawo baki kirin domin kamar farin yaji ne sai ka ɗauki bakin mai baki ka ɗiga kuma ina jima ka sake ɗigawa kuma in an jima ka sake digawa kuma in an jima can ka sake digawa yana da wuya in ka zo wankin ma ya fita yana da wuya so haka zunubi yake akan zuciyar dan adam yana bata masa zuciya sannan kuma yana sa zuciya ta yi duhu sannan yana sa hasken basira na zuciya sai wato sai shafi akwai bambanci tsakanin hasken ido da kuma hasken zuciya hasken idanu zai iya ganin duniya amma shi hasken zuciya idan ya samu zunubi makancewa yake kuma shi hasken zuciya da shi ake ɗaukan ilimi duk mai koya ma karatu da hasken zuciyar ka yake amfani ba da hasken wato idanu karo abinda idanu kawai yake iya gano maka shine gano maka a rubutun akan allo amma idan zuciya wannan basira ta zuciya ta shafe to za ka gama kallon Allah daga an janye Allah kuma ka ka kai ma ilimin ya babu to basira nur da yake cikin zuciya shi yake rike ilimi to daga zarar zunubi yana shiga to shi kenan wannan haske shi kuma yana ƙara bisa cewa wannan yasa da yawa masu zunubi ba sa iya ilimi duk mai zunubi da wuya ya ƙara ilimi wannan ita ce gaskiyar magana to nasin qur'ani ya ce fattaqullah ku ji tsoron Allah wa yu'allimukum zai sanar da ku ya tabbata ke kisoshin su imamu shafi'ai wadda kawai lokaci ɗaya da ya yi tunani da yake kamar akwai zunubi a cikinsa sai gaba ɗaya abin da ya sani na ilimi yana da rushewa ya je wajen malamin sai ya ce to abin da ya haddace ma yanzu ya bata malamin sai ya ce masa ka gaya mana gaskiya bai kai ba da ƙarshe ce dai ya ga wani abu ne musamman mata ya zama mata ce sai sauwara a zuciyarsa sai tilawa ta sanyi saboda wa ta waje to kai yanzu ajin ku ɗaya da yarinya ba irin sauwarawa da ba ka don haka ba dama ka ne ku ko ka suwa ya ba za ka ci ba wannan ne illa duk abin da aka koya maka kafin ka iso gidanku ya yoyi saboda tsabar zunubi da kake da shi ya ɓata maka zuciya ya sa zuciyarka ta yi dubu kuma hasken ilimin ya tafi domin shi ne allo na cikin zuciya da shi ma Allah haka yana tafi ko shekaran jiya na gaya muku cewa an haɗa azuzuwan mata da maza aka ware na maza aka ware na maza sai aka samu na matan daban da na mazan daban sun suka fi jarraba jarrabawa waɗanda aka haɗa mazan da matan ba sa cin jarrabawa saboda su yana yawo a tsakaninsu wannan kuma shi ne abin da yake cutar ku a yanzu saboda ba ku jin tsoron yin zunubi akan waya kana kallon a akan waya kana kallon zunubi da waya kake rubuta sabo idanuwanka suna tafiya suna leƙen abin da Allah ya haramta kana kallon fina-finai kana kallon munanan abubuwa da haka dole zuciyarka ta zama ta barnata kuma ta yi duhu sannan wancan hasken da yake karɓar ilimi shi kuma zai bisa shi wannan shi ne illar zunubi abu na uku da zunubi yake samarwa shine wahshatun fi qalbi bai fi qalbihi bainahu wa bain Allah wa bainahu wa bainan nas zunubi idan yazo bai barin ka ka huta kuma bai barin ka ka ji daɗi, shi bai taba zunubi baka taba yin sa da zuciya kuma ka zauna ka ji daɗi ba a ka dauka yanzu mutumin da ya sata ya je ya saci kayan wani to zunubi ba zai taba barin sa ya samu nutsuwa ba ko da ko ya tsira da wannan kaya a ce bai ya yi kwana hudu ko biyar bai ji cikiyar komai ba amma har yanzu yana cikin tsoro domin yana tunanin bincike zai iya dawa ba haka duk wacce ta yi zina ko duk wanda ya yi zina to sai ya samu watanni masu yawa bai manta da zinar da yi ba saboda haka zunubin yake a cikin zuciya ba ta manta da wannan zunubin da sai ba sa'an nan kuma akwai fargabar ko ciki zai faru ko wata fallasa za ka biyo baya duk inda zunubi yake bai taɓa ba ka zaman lafiya ba kuma bai taɓa kwantar ma ba hankali ba an gane shi za ka ga yanzu misali mai son yayi zina to sai dai ya ɓuya ba zai iya fitowa fili ba idan ya ga inda karuwar suke to a tsorace shi so yake maza maza ya samu ya gama ya fito ba wanda ya gan haka ita ma to haka shi ma za ka ga bai sanya ga wani ya kunna fitila da daddare saboda yana munafiki ne haka a cikin katangar mutane yana son yayi abin da bai dace ba saboda ka a tsorace shi duk inda ya hango wani mutum sai ce ga wani can ga wani can ga wani can saboda munafiki to haka haka sha'anin zunubi yake bai taɓa baka kwanciyar hankali ba duk inda kace za ka je ka aikata zunubi ba za ka taɓa samun kwanciyar hankali ba shi yasa kamar yadda haram take ba ta ba da kwanciyar hankali to haka zumi ba ba da kwanciyar hankali kamar yadda halal kuma take ba da kwanciyar hankali da nutsuwa da shi da ga ita halal hanyoyin ta a buɗe suke kuma kowa murna yake ita amma shi zubi kowa la'anta yake sawa da kyama da wasu ilimin maganganu idan an kama ka kayi ma wata ciki an dinga yarawa kenan ko to amma idan ba ta ka ce ciki akwai mai magana na ce babanta ma da uwarta abin nan dawon gari suke kawo mai gidan bayan ta mata ciki gari za a ɗebo a kawo kuma har ma a ba ka kuɗi ko a sayo su manja wasu ba cikin a tunka saboda halal ce kuma an san abin da kai amma bai haramta za a masa wannan gara sai dai a ce Allah ya tsine ka haka zunubi kullum ka fahimce shi ba abin da zai jawo maka sai tayar maka da hankali da zai ba zai taɓa baka zaman lafiya na ga ka daina yin sa ah, na hudu shi ne ta'asirul umur shi zunubi yana sa duk al'amarin ke zama da tsanani ma'ana duk abin da za a same shi cikin sauƙi to sai zunubi in ya shigo sai ya ɓata hanyar ba za a iya samun sa a sauƙi ba zunubi yana jawo Dan haka za ka ga misali kun shiga makaranta tare da mutum ko kun tafi neman aiki tare da mutum ko aikin kuma ina ɗaya tare da shi yana nan yana bin Allah yana tsoron Allah sai ka ga komai nasa da sauki kai kuma ko promotion sai ka samu an tafi an barka kullum ka je ka dawo kullum ka je ka dawo amma dai an yi ayi zulubin ka ne yasa wannan al'amarin yake tsanani ba zai sauki ba haka rayuwa take duk wanda ya bi Allah zan sauƙaƙa masa duk wanda kuma ya ce sako zai yi to al'amarin da zai zama da sauki wannan yasa za ka ga ko bara kake yi idan kana son ka da Allah lafiya to in ka samu abincin wannan ran ka idan kuma ka ki ka ci gaba kana da naira dubu biyu ko dubu uku ka fito ka ce za ka yi bara ka gaya wa mutane ba ka abinci kuma Allah ya san kana da to zai buɗe ma kofar talauci haka manzo Allah ya ce man fataha babas su'al fataha Allahu babal faqr wanda duk zai bude wata kofa saboda kawai san dukiya Allah zai buɗe masa kofa talauci dan haka ka bi Allah anan ake samun sauki ka saba ma Allah kuma anan ake samun tsanani na biyar shine irmanul ilmi wa irmanul rizq wato shi zunubi yana haramta wa ɗan adam ilimi kamar yadda muka ambata ɗazu sannan wa irmanul rizq yana kuma haramta mutum Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce zunubi yana haramta arzikinka ga arzikin kana tare da shi a akawun ɗinka ko a aljihunka ko a cikin gidanka amma idan zunubanka suka yi yawa Allah zai lalatar da wannan abu da yawa akwai mutanen da sun aikata aiki na zunubai sai ya hana su samun kuɗi zunubi yana hana samun ƙarfi za a wani lokacin ko kwangila kai in dai aikin zunubi kai da ha'inki to in kai wata juyar yadda za ta yi gwamnatin ba za ta biya ba ko kuma ita kanta gwamnatin idan ta yi zalunci ta yi zalunci a kan kwangilar saboda zunubai sai a tura wani kifar da ita duk wannan yana faruwa ko mutane sun sani ko ban sani ba zunubai yana son a kifar da kai kana mulki idan zurbin ka yi yawa Allah zai kawo sanadiyar wani ya zai kifar da ko soja ko kuma wata guguwa ta zo kawai ta kada in ta murɗa ta daga ka sama ta cire kama a jihar ta jefar da ka wani guri sai a ajiye wani a gurin duk ana yin wannan mutane idan suna aikata aikin zunubi abin da suke da shi ba, Allah yana haramta musu dukiyarka sai in ta suke yawan zunubi Allah zai haramta ta sai ya kone ta duka wannan yana faruwa zunubi ne manzo Allah ya wannan zai ke samu kana dan ba a kiyaye aikin zunubi abu na shida wahanu wato fi qalbihi wa badan zaka samu mai zunubi yana da raunin jiki Allah ba zai ba shi karfin zuciya da karfin zuciya ba a da karfin jiki ba kawai sai dai ya maka barazana amma inda hakuwa za a yi to kawai buge shi za saboda ba da karfin jiki ba shi da ƙarfin imani ba shi da ƙarfin zuciya zunubi yana raunar cikin ɗan adam zunubi yana raunar zuciyar ɗan adam abu na bakwai hirmanu ta'a wa lazzati zunubi idan ya maka yawa zai haramta maka yi Allah ɗa duk inda za a je don yi Allah ɗa ba za ka zuba in an tattaru don ai karatu in an tattaru don ai addu'a in an tattaru don ai sallah in an tattaru don ai wani aikin ibada tun da kana da zunubi to kai ba ga duk taron banza ne ba za ka ji ba in ku har Allah ya sa ka shigo to ba za ka ji daɗin ibadar da ake a gurin ba wannan zai sa za ka ga wani ya shigo masallaci ana sallah amma Allah Allah yake ya jin daɗin ibada shi kawai a ai sallama ya fita wani ba zai iya zama ya azkar ba zai iya zama na awa na minti goma ko ashirin ba sallar ake ba zai iya zama kuma ya saurari don ana karatun alkurani ba saboda zunubi ya masa yawa to sai ya haramta masa jin daɗin ibada duk ibadar da aka zama bai daɗin ba sai dai kawai yana yin ta a bisa shila wannan zunubi ne yake cikin wannan illa abu na tara at-ta'awudu alal al-ma'asi matsalar zunubi kuma shine idan ka yi shi yau baka tuba ba gobe ka sake baka tuba ba jibi ka sake baka tuba ba to zai sabar maka da zunuban shekara ba zuwa sai ya saba maka har za ka zo ka saba duk abin da ake na zunubi ba za ka ji maka ba to shi haka zunubi yake matsalar sa kenan kamar yadda aikin da'a yake ƙara ɗan adam in yau ka yi gobe ma za ka yi to sai ka ga in ba kai sallar ba ba za ka ji daɗi ba in ba kai zikirin ba ba za ka ji daɗi ba in ba kai karatun ƙur'anin ba ba za ka ji daɗi ba in ba ka sadar da zunubi ba ba za ka ji daɗi ba to haka shi ma zunubi yake sabar da ɗan adam idan ka saba da shi zai sabar maka da zunubai da yawa wanda idan ba kai yi shi ba za ka ji daɗi ba shi za ka ga wani wai wani ya taɓa rubuta mana takarda ya halatta ya rinka kallon irin bulutun din nan ake jima'i kira wai in ba ya yi haka ba ba ya sha'awar masu to ya saba ne yana yi ya saba yana yi gobe ya yi jibi ya yi to sai zaman to bai da sha'awa saboda zunubin yanzu ya cinye shi ya cinye sha'awa sa kuma in ba ya yi zunubi ba ba zai iya zuwa mutu yana to wannan ya zama rana ala kulubi zunubin ya zama to yayi tsaka a zuciya shi yasa zaka ga wanda ya saba aikin sabo ya sha giya bariya ya sha bara ya sha bana duk da dai na to ko a koyi ya ya sha giya miki ko kuma ya tuba saboda ya saba zunubin ba zai bar shi ba haka zai in bai yi ba ba zai ji daɗi ba haka yanzu duk wanda ya saba da kasan kallo ma a kasan nan wai biya maka kuɗi aiki kallo da mutum ya je biya kuɗi wajen kalli bol yau ma ba ma ke ko wannan da kallo ba an biya masa kuɗi kallon kallon ba na alƙur'ani da ta biya kuɗi ba zan kalla ba ne ne amma ka ga mutum ka ga mutum ya tafi daga nan zuwa Lagos zuwa Abuja wai ya je yayi kallo ya dawo kuma ga zunubi ga zagi ga kalmomi ga ashar ga batsa ga zagin wani ma bai san da kai ba har kawai za ka wani yana kallon yana kallon balkin yana kutsa ma nan basabintin a sha dan mai dan basabintin ya musu sakafi. ai dan banza ne ai dan iska ne wannan duk za ku haɗu shi ne san abin da kake ba ma za ku haɗu dai a lahira kuma dole a wasu an muku shari'a bayar da ka iya wallahi so kallo ba wai sai a biya kaga wani ya zo wai wai akwai wani wani 24 wasu 24 arewa kuɗi zai zauna kuma ya rijista biya kuɗi Kallon ba a ba wannan idanun sai Allah ya tambaya inna sam'a wal basara wannan idanun wallahi da ya tsaya ya zira idanu a wannan wallahi wallahi Allah ya tambaye ka lahira ranar tashin aljama Allah ta fiye ya kai da idanun da zama zan tambaya ubangiji ya ce zai tambaya saboda ka shi zunubi yana gadar da wato zunubi ne abu na goma shine hawalul abdi ala rabbi idan zunubin ka yayi yawa ba ka tuba ba ka komai to sai ka to kaskantacce a wajen Allah marar nauyi marar kima marar mutunci sai Allah ya rubuta ka cikin munafantattun mutane shine wa man yahul nasu min awan ari wa man yuhillu Allahu samarahu min mukrim Allah ya ce wanda duk na wulakanta shi bai da mai girmama shi ko akwai duk wanda na wulakanta shi inji Allah na rubuta cikin wulakantattu to babu mutumin da yake zai girmama shi ba wanda zai azama su gare da zunubi yana jawawar wannan idan ka tara zumi ba ka tuba Allah sai maka rijista ya ce kai mutumin banza ne kuma idanun Allah kai ba mutumin kirki ba ba ya ganin ka da kima Allah ya sauke abu na goma sha ɗaya shi ne turisu zil zunubi yana gadar da kasanci. daga ranar da ɗan adam yake zunubi yana kallon kamar daraja yake da shi da ɗaukaka daga ya mutu wato kasanci zai rufe shi yana shiga tsabari zunubi zai nuna masa kaskantaccen mutum shi wato baka da kima baka da daraja a idon mala'iku kuma wannan kabarin ma baka da mutunci domin za a ci gaba da yi masa azaba saboda shi kaskantaccen mutum ne ka tara zunubi kuma ka shigo inda tuba ta kare in ya kamata ka tuba tun kana da hankali abu na goma sha biyu shine fasadul aqal zunubi yana bata hankali daga cikin illar zunubi shine da na sai dawo kamar mahaukaci ko ya dawo kamar wawa idan ya saba da wannan zunubin to a gaban manyan mutane a gaban iyayensa a gaban surukansa a gaban malamansa zai iya yin aikin zunubi saboda hankalin ya sauka ba akan yadda yake da bane saboda zunubi ya raunana shi ya gusar da shi akan inda yake ya kuma bata masa hankali wannan ba ga lokaci idan zunubin wasu daga cikin mutane ya yawa sai ga a fili a idon mutane a gaban masallaci yana jan jalan yarinya saboda ba hankali hankali ba zai yarda da wannan mutane sun ce to wannan irin mutum ko kuma ka zo kai ta yin abin da bai dace ba saboda ka sun yawa a cikin masallaci sai kai ashar a cikin masallaci sai kai ka faɗan wasu maganganun da ba su ke saboda hankalin ya riga ya yi ƙasa zunubi ya tada shi akan inda yake ya mayar da shi ƙasa ku ci zunubi yana da illa ah, abu na goma sha uku shi ne tsaba'ul kan yana sa a rufe zuciya wato idan zunubi yawa ya kan rufe zuciya kuma idan ya rufe zuciya to sai ya hana zuciyar samun aikin alheri idan gaskiya ta zo ba za ta karba ba idan wani abu ake nunawa sai ka kasa pumping ta karbi abu shine kun san ayyukan kofofin alheri kusan guda uku ne a jikin dan adam wanda Allah yake amfani da su wajen isar da ilimi da wa'azantuwa da gane abin kirki na farko idanu saboda shi yake kallo ya nuna maka girman Allah da ayoyin Allah kalli rana ka kalli sama ka kalli farin mata ka kalli ruwan sama ka ga iska ka ga ayoyi na ubangiji to daga nan sai Allah ya buɗe zuciyarka sai ya sa girmansa a cikin zuciya to shi kenan idan zuciya ta karɓa to za ta ji girman Allah to daga nan za ta sarrafa gabbai wajen su bi Allah to sai wancan allo da muka ambata da ruwan da zunubi yake shafe shi sai ya tabbatar da wannan abun a cikin zuciya to idan ka rasa waɗannan to shi kenan ka gamu da ah, matsala to shi zunubi yana rufe zuciyar sai zamanto in an koro alheri ba zai shiga ba amma an koro sharri da ma kofa sai sai shige cikin ya wani, zunubi yana ɓata zuciya da wannan abu na goma sha hudu shine sababin la'anullah shi zunubi yana da yana jawo la'ana kuma akwai zunuban da in an kai ka aikata su Allah tsine ma yake yanzu misali za mu ga cewa Allah ya ce ma annabi abin nan shaidan ne jada da yake sujjada sai Allah ya da shi za mu ga cewa idan mutum ya sha giya ya zama mudumin kamri Allah an ci shi mutumin da zina ta tuda shi ya zama to baya iya bari shi ma Allah an ci shi kuma zai tabbata a cikin jahannama in bai tuba ba zai ga sabuba na zunubai suna jawo la'ana waɗannan duka suna daga cikin illoli na zunubai abu na goma sha biyar shine hidmanu da'awatin nabi annabi ya yi ma al'ummar addu'a cewa waɗanda suka yi kaza Allah ya musu rahama to idan kana aikata zunubai za a haramta maka shiga cikin addu'ar annabi wannan addu'ar ba za ta shafe ka ba duk abin da annabin nan ya roƙa ga al'ummar sa na alheri kai tun da mai zunubi ne to an cire ka daga cikin samun albarkar wannan addu'ar, ka ga wannan bala'i ne babba abu na goma sha shida shi ne at-ta'arrudu li anwa'il ba mai aikata aikin zunubi kamar yana fito da kansa ne ba Allah yana nuna makansa ma Allah cewa dukkan wani nau'i na hukuma ya tantanta Allah ya masa misali za ga wani zina yake wani shan giya yake wani shan kwaya yake wani cin hanci yake da rashawa wani riba yake riba yake kaba a kasuwa wani zina wani shan giya wasu munanan ayyuka to duk waɗannan ayyuka suna buɗe ma ɗan adam ƙofar samun hukuma da azaba a ubangiji a ranar kiyama to mai yin su kamar yana bijiro da kansa ne in ya zina sai ce gani na fito duk azabar da za a yi ai in ya sha giya kamar ya fito da wasu kansa ne a wajen Allah ya ce Allah ta hana amma duk ukubar da za a yi kamar ya yarda kai masa duk mai zunubi ya yarda zai iya ɗaukar nauyin zunubin da yake aikata ba wani wanda yake da shakku akan wannan to da in kai zina ka san akwai zunubi ko babu in ka sha giya ka san akwai zunubi kuma ka san mai yin hukunci akan zunubin nan ba fasawa zai yi ba shine Allah tabaraka wa ta'ala to da haka duk mai yin sako yana fitiro da kansa ne akan irin waɗannan al'amura a sa'an nan wato abu na goma sha bakwai yusibul hawa wa zar wa sinar wal masakin wata illa da ibn al-qayyim ya ambata yace shi zunubi idan yayi wa mutane yawa a ba sa su ba to yana bata musu iskar da suke shaka yana gurbata ta sannan yake zunubi idan yi yawa a cikin al'umma yakan rage matsiraran su jin daɗin da ake da bukata misali yanzu gwaibar da mutanen da suke sha a baya ba irin ta ne ba yanzu za ka ji ba ta da zaƙi ba ta da ɗanɗanan da wacce take to iskar zunubi ne take kaɗawa sai ta gurɓata yanayi ta hana ruwan sama su kawo matsaloli iri daban-daban wannan zunubi yake jawo shi sannan shukar mutane za ka ga tana bushewa ba ta albarka zunubi yana yi masa yawa sa'annan da ga ƴaƴan itace da mutane suke sha zunubai yana ɓata su sai zama to ba su da garɗi ba su da ɗanɗano ba su da zaƙin da ake da buƙata sa'annan kuma zunubi idan yayi yawa ya shiga gidaje to yana ɓata gida sai ya hana ɗa da uba zaman lafiya ya hana mata da miji zaman lafiya ya hana makwabci da makwabci zaman lafiya sai ya gurɓata muku rayuwa sai ya zamanto kowa abin da zai yi wato yana aikata aikin da ba shi ba ba ruwan kowa da ku wannan zunubi yana jawo irin wannan abu na goma sha takwas wanda zunubi yake jawa idan ya yawa shine kasbul wa shi shine Allah yana iya kawo girgizar kasa a kasa idan zunubi ya yawa Allah yana girgiza kasa sai kawo girgizar kasa ya kuma abin nan rusa gidaje ya rusa masana'antu ya rusa kamfanoni ya kawo musu iri daban-daban saboda bala'in zunubi zunubi yana jawo ne abu na goma sha tara shi ne ya tafi narar zira idan zunubi ya yi maɗan adam yawa to yana kashe wutar kishi ma'ana kafin san kamar kishi bayi da kamar bayi da kyau ko a wajen abin nan to amma anan maganar da ake kawo yana kashe hasken abin nan ko abin nan wutar kishi shi ne dan adam idan zunubi ya yi masa yawa to baya kishin masu ya zama da haka kuma idan zunubi ya yi yawa wa mace fasikancin ya yi yawa to ba ta kishin mijinta kowa ma zai iya neman ta kuma za ta iya ba da kanta wannan shi ma na mijin zai iya zuwa ya nemi wata ya ba da kansa ga wata mata saboda kowa bai kishi kuma idan da za a samu mijinta da ya yi zina da ba za ta zaɓi da komai ba za ta ce ta zo kawai ya zo kawai su ci gaba da zaman haka ita ma da za ta je ta yi zina an kama ta mijinta ba zai damu ba saboda wannan kishin dama imani yake gawo ya zama to ba ka kishin matarsa ba ka kishin ka kuma duk abin da zai biyo baya lai kuma mazinata sun san wannan sun sani wallahi sai dai su kifara wallahi sun sani duk abin da muke wadannan masu zunubi sun sani abu na ashirin shi ne zihabul haya idan zunubi ya yi mai yawa to kunya za ta tafi a cikin su wato duk wanda ya zama zamanto yana aikata aikin zunubi bai tuba to illar ta shine ya kwashe maka kunya wannan ya sa kuma ga ga abubuwa da yawa sai ake ai ba kunya yanzu ka kalli idanun babban mutum ka zage shi ka kalli idon shugaban kasa ka zage shi ka kalli idon gwamna ka zage shi ka tabbibi idon sarki kai zagi ka kalli idon malami kai zagi ka kalli limamin ka kai zagi to waye ne ya rage a ƙasar amma kuma duk ana zage waɗannan mutanen ai babu kunya ba kunya tunda yanzu wani ma ya wuce wannan sirikin sa ma yana zagin baban da ya haifi ma ta ya baka suna kana zagin alhajin da ya koya maka kasuwa ya ma komai saboda rasar kunya kana cutarsa kuma kana zagin mai gidanka akan wata sana'a kana zagin zunubi ya yi yawa da aka sai to kowa zai da kima idanun kowa kuma annabi ya ce alhaya ulaya ce illa bi khair kunya ba abin da suke jawowa sai alheri duk inda ka mai kunya to yana tattare da alheri ko mutane suna son mai kunya suna son mai tawazu ba sa son mai girman kai mai ɗagawa duk wanda ya zamanto mai girman kai ko magana yi ko wucewa yi ko wani abu ya ya ba shi a wannan ya cika girman kai kuma bai da kunya saboda haka wani a maka haka ne ko na haka kunya wata abaki tana kawo alheri idan ka zamanto mai kunya sai wani ya rufa maka ya ɗaga ka ya kashe ma dukiya ya tsare ma mutunci amma idan ka zama zo mana kunya ko ka ji da halin ƙarƙani kai ana neman taimako ko ka kai, ko wata musiba ta same ka sai wani ya wannan wa zai taimake shi an ka taimaki wannan ka su banga. saboda asali bai da kunya da ka kunya tana jawo alheri rashin sa kuma yana jawo matsala a daga cikin na ashirin da ɗaya shine ya ƙafo wato ta'azimun rab zunubi idan yayi yawa yana raunana girman ubangiji a zuciyar mai shi wanda duk yayin zunubi to ba zai fi girman Allah ba ɗaya yake da mutumin da ya zama to mai bin Allah ba yana jin girman Allah yana kallon azama ta ubangiji ta haka yana jin tsoron ya saba masa amma mai zunubi bai jin girman Allah a zuciyarsa wanda zai je ya tsuguna ya yaye suturarsa ko ta yaye suturarta ta yi zina ko ya zina ko ya je a bashi giya ya balle ya bude ya zuba ya sha ko ya je ya yi na ya girman Allah idan nan ai Allah bai da girma idan saboda haka duk zunubi yana raunanar da jin girman Allah yau idan kai to gobe za ka ci gaba gobe ma idan kai za ka ƙara ci gaba da haka dukkan abin da kake da shi na girma a wajen a wato girman da Allah yake da shi sai ya zube sai ka dawo kana cewa ba ka jin kunyar kowa kuma duk garin nan za mu iya hana ka to daga nan rashin kunya ya tabbata shakiyanci ya tabbata zunubai sun mamaye ka kuma ya tabbata kai shaki ne tunda duk garin ba wanda yake hana ka wani akwai masu wannan bankamar ko zunuban su ne suka yi tumbatsa suka kai wani iyaka shi yasa rauni ya to ubangiji baya da girma a cikin zuciyarsu abu na ashirin da biyu sababu nisiyanin la'ilil ab wato li'abdi idan zunubi yayi yawa to sai Allah ya manta da kai ya kore ka kenan a cikin harkar fadarsa yanzu ya manta da kai gaba da shi za ka ji ana cewa a ranar tashin alkiyama Allah zai ce falyawma nan saku kama na fitu liqa a yau mutum hada yadda kuka manta da mu kuka yi ta aikin zunubai a duniya kuka yi masha'a kuka duk abin da kuka ga dama to mu ma a yau mun bar ku cikin halin da kuka yi irin abin da kuka yi abu na talatin da biyu shine yukhrijul insanu min da'iratil ihsan zunubi yana fitar da ɗan adam daga cikin shinge na kyautatawa da haka duk mara kunya da ka same shi da yawan zunubai to ba za ka same shi kuma da kyautatawa mutane ba domin sai dai jawo mutane al'amarin da ba shi da wato al'amarin da bai zamanto mai kyau ba abu na ashirin da hudu shine tuzulin ni'am zunubi idan ya yawa yana kawar da ni'imomin da Allah ya wa mutane ko ta amfanin gona ko ta arzikinsu ko kuma ya kawar da albarkar arzikin ko ya kawar da albarkar rayuwa wanda yanzu idan kuka duba za ka ga cewa ɗaiɗai ne suke cin albarkar rayuwa amma da yawa daga cikin matasa musamman waɗanda suke da halin da bai dace ba za ka gan su cewa ba sa cin albarkar rayuwa gari zai waye da ke da samun su gari zai waye da ke da su. gari zai waye da ɗauki wani abu mai amfani a kansa ba ya ƙare rayuwar kawai a haka kuma hatta zannar jam'i da ake baya zuwa hatta wasu karatun alkur'ani da ake baya zuwa sai rana ta faɗi idan ka tambaye shi mai kai a wannan wuri wanda za ka nuna ma Allah ta shiri ba sai ya rasa wanda za ka ga wani idan da wani bala'i zai same shi ba shi da abin da zai iya nuna ma Allah ya tawassuli da shi a matsayin cewa yanzu ya zo wajen Allah yana tawassuli da wannan ai mun ga mutanen ashabul kazi ɗaya daga cikin su zamu faɗa wanda ya bi iyayensa ya kyautata ma iyayensa ya je shi kawo musu abinci su ci ran nan ne tafiya bai dawo da wuri ba ga abincin ya zo da shi ya ga cewa sun yi bacci bari ya jira ya hana cinsa ya hana kansa ya ci ya hana iyalan da ci ya ce sai iyayensa sun ci haka kuma ya bari sai daga har gari ya waye yana tsaye yana ja sai ya zaɓi kansa cikin kogon kaji yanzu dutse ya sauko ya rufe kowa ba inda za a yi su fita sai ya tuna wannan aikin sai ya ce ma Allah ya Allah ga aikin da na yi in dai dan kai na yi ka buɗe mana wannan kofar ya yi tawar su ne da aikin yanzu misali kai yan sanda sun kama ka da me za ka yi tawar su ne ka fitar da kanka a wurin a wurin da kai gaba da me za ka faɗa ka ɗaga hannu ka gaya ma Allah ka ce ai jiya da daddare na zulfili na yi ko kuma jiya da daddare na karanta alƙur'ani ko kuma jiya da daga na kyautata ba iyaye ko na kyautata ba wasu bayin Allah ko na yi wani aiki me za ka ɗaga hannu ka gaya ma Allah ka yi ne dan ya cire ka a cikin wannan halin da kake ciki Sai ko talaucin da kake ciki a yanzu ba ka da kokobo da yunwa da wasu abubuwa da kake ciki wani aiki kake da shi wanda za ka yi gadara ka nuna ma Allah ka wuni dai kana gulma ka wuni kana zagin shugabanni ka wuni ana sallah ba ka zo ba ka wuni ana karatun alqur'ani ba ka je ba ka wuni ba ka istighfari duk girman da zaki na annabi ko ɗaya ba kai ba ai duk juma'a ban da halalarsa da komai ba ka iya ba annabi salati ba yanzu idan bala'i ya same ka me za ka ɗaga ka nuna ma Allah ka yi ta wasu ya cire ka daga wannan abu ba ka da shi saboda ka tsada rayuwar kawar shi ya za aka ce junubi? yana kusar da ni'ima yana kusar da albarkar rayuwa saboda ba zai barka ka zo kai waɗannan abubuwan na ashirin da biyar shi ne ma'ishatuhu zanka wanda bi aikata aikin zunubi zai gamu da rayuwa mai kunci ka bi dai su istighfari da muka ambata ke arba'in da ta ka bi falalar da Allah bari ka wata yi yadda ya baka waɗannan abubuwa ya yalwata ya jawo maka arziki ya maka to amma ka ki ka yi shi sai zunubi kake ta aikatawa na ka dole ka samu rayuwa mai kunci أبناء عشرين دا بقوا يشيني تلك الرعب والقوض في القبر شيء زمدي ينا زيفة قروع السندوشي أتمنى أن نبيع مصر كوبا راو يا إساسا يا إيرينا في الناس بجينا كما قلي يا وي محبية شبا فما فتو دكاين يجد في يسير بشيشي معه القرون هو دا زمدي باعت يبالي لك دونا لفيا بدي بدي بقى آسان أبناء عشرين دا بقوا يشيني توجب القطيعة بين الأبد وبين ربي zunubi idan yayi yana karɗa tsakaninka da Allah zai raba ka da Allah sai a sa hijabi ba kai ba Allah in ka daga hannu kai addu'a ba za ta je gurin Allah saboda an sa hijabi a tsakaninka na ga mutane su yi tsoron aikata aikin zunubi na ashirin da na 28 shine yamhaqu albarakata wa barakatu riziki, wa barakatu ilmi wa barakatul amal wa barakatu ta'a wa bil jumla annaha tamhaqu albarakatu ad dini wa duniya. dunya zunubi gaba ɗayansa yana shafi albarkar rayuwa rayuwarka ba za ta yi albarkar yana shafi albarkar wato arziki yana shafi albarkar ilimi yana shafi albarkar aiki in kai aiki ba za ka samu albarkar aikin ba yana shafi albarkar ɗa'a a dunkule dai za a iya cewa kawai zunubi yana shafi albarkar addini da kuma shafi albarkar duniya wannan dai bala'i ne na na zunubai da kuma ana nuna mana lokaci ya yi kuma jama'a suna ba su haƙuri saboda gaskiya gobe da ke tafiya dole a yi haƙuri ina ba wa mutane haƙuri ba na jin kuma in tafiyar nan sai bayan sallah in Allah ya kai rayuwa zan dawo da haka muna ba wa mutane haƙuri bisa wannan abu ba haka muka so ba amma dai haka Allah shi da tafiyar amma ni ba yanzu ne ne tafiya ɗin ba amma dai haka Allah ya tsara saboda haka muna ba wa mutane hakuri mun san ba za a ji daɗi ba kuma ni din ma ba wai daɗi nake ji ba yanzu in tafi in barku gaskiyar magana wallahi ba daɗi nake ji da in barku yawa gaskiya don ko ɗazu da na ban kwana da mutane a medical center na yi kusan zubar da hawaye saboda yadda na ga mutane suke bautin abubuwa sai da hawaye saboda gaskiya ban san rabuwa da mutane amma dai haka Allah ya hukunta kuma sai ya mana haka Allah ya hukunta muna muku fatan alheri kuma gaskiyar magana shi ne ko baka bar sako ba irin wannan taron idan Allah ya kai ni na sadu da Ka'aba in Allah da zan maka addu'a kuma kowa zan maka addu'a insha Allah mutane gaskiyar magana shine dole in sa mutanen jihar nan cikin addu'a kuma dole in saka kowa cikin addu'a saboda an mun gata kuma na ga kauna tsiya da haka dole ni ma in kai ku wajen ubangiji Allah ya kaunace ku insha Allah ku zan isar da sakon kowa zan wakilce ku kuma zan fada dukkan jihar da kasar gaba daya insha Allah ku zan isar da cikin addu'a wannan shi ne kwana da kuke yi kuma idan Allah ya dawo da mu insha Allah mu fata da ya na to wannan dai ke an ba ni kuɗi biya amma na araba amma wannan dai ba zan kowa araba ba wannan gaskiya littafi ne ga sunan bolin har guda shida na tafsirin alkur'ani ne wani bawan Allah ya kawo gudumawa ya ce a bani kuma ina ganin ina ganin ko kuma za ku ce wannan kan tafi da shi ko ba za ku ce a raba ku yawa saboda haka Allah ya albarka Allah kuma ya amsa Allah ya mishi albarka ya biya masa bukatar alhamdulillah Allah ubangiji ya saka masa da alheri

karfe takwas da su ga saboda malamin da ke kuma nuna fiye a fakaice daga nan kawai da sun sha ba. Wato yan wasu da su da wanda ya malamin da nuna matsaloli da ya ba wa ma a tsaye da suka wanda bai yi bai ma ke ba. Allah Ubangiji ya Allah Ubangiji ya biya musu bukatu. Lalle muna tsammanin karfe takwas za a dai tara muke fara tafsirin su mata har kusan sha biyu rana don mun fara karfe tara muna cin awa uku ne kamar gaskiya jirgin zai tashi na yana jin karfe goma da minti hamsin da haka karfe takwas na nan da na samu zan yi musu minti talatin haka na ganin sai wuce insha Allah yawa sannan amin amin sannan muna yi ba ga injiniya daga airport shi ma ya ko zan zan yi tafiya sai daga shi nan azan injiniya ya zo daga airport wanda su ne sannan kuma ga alaji awon mai katifa shi ma Allah ya sa ya shigo ciki galibi da wata suke matsalewa da sauran kuma ga wannan kullum shi muna tare da shi ga kuma mai galangon da kullum ana tare a nan sauran mutane da suke waje waɗanda ba za mu iya ga na'ibi shi an ce ma jiya an samu wata 'yar matsala a wajen su ko muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala da ya kiyaye gaba kuma waɗanda suka samu rauni ubangiji Allah ya ba su lafiya Allah kuma ya kiyaye gaba jama'a na ciki da waje yawa masu ɗaukar nauyin karatu akwai sanata shi Alhaji Danjuma Goje ya ɗauki nauyin wannan karatun ana sakawa yanzu ga shi dai ga shi dai kusan yanzu saurawa don kwana tara amma dai tun da an biya gidajen rediyo ko ba mai karatu ba ya kamata su san cewa muna zai su bashi kwanaki tun da ta san guda ɗaya don wani idan ya sa zai ce tofa tun da tun da kawai shi kenan amma wanda ya biya ɗin wata guda ya biya sau da aka dole a cika mana watan mu guda yawa don muna da tuka iri daban-daban wanda in an in an bukata za a je a za a je a saka saboda kar a cinye mana sauran kwanakin mu guda tara a ce dan ba mana ai ya tafi to na tafi amma dai dole a sa don ka'ida ce wanda aka yi da ku sannan akwai wasu bayan Allah da shi karan kansa shi Alhaji Awwalu mai katifa a wannan abin da yake nuna wa mutane duniya mutane suna ta comment shine sabbaba wannan abubuwa da aka shi sakonsa ya wuce na rediyo ya turi duniya ce gaba daya kuma muna ganin comment din da mutane suke yi wasu tambayoyin da kuke gani ana turo su anan gaskiya wasu daga Germany wasu daga China haka ake turo ake turo ake ake turo tambayoyi akwai waɗanda suke group din su a America akwai waɗanda suke China akwai wanda suke Belgium akwai kuma irin su Sudan akwai daga Niger akwai ina ne duka wannan karatu da ake a wannan fada yana shiga waɗannan guraren kuma suna turo da sakonni wasu tambayoyin ma daga can ake turo su to saboda haka wannan aiki da su shi su awalu suka yi da su ba da shi wa sanatawar wanda ya yi suka aiki na wanda ake san da sakonni uwa uba kuma bayan Allah da suke zuwa su haɗu idan ba dan kuna zuwa ku ba za a yi karatun ba saboda shi mutum shi kadai ba zai ya zauna kawai ya ta karatu wani ma ya zai wuce zai ta wannan tafiya yi watakila amma ganin ku yana karfafa mana zuciya kuma muna samun labarbaru abubuwan nan suna canzuwa abubuwan da ake faɗa mutane suna ƙoƙarin wato su aikata ko da zuna wani ya ban labari ya ce malam tukan nan suna ratsa mutane kuma mutane suna canzawa kan wasu abubuwa na haka muna muku fatan alheri Allah ubangiji ya muku albarka Allah ubangiji ya tsare mu gaba daya amma Allah dukkan masu bukatu ya Allah kai ka san bukatun su ya Allah ka biya musu ah, idan dai babu wani abu kuɗi mai mai dala ko kuma wani wanda sai wani abu to in babu sai dai mai ko na'ibi ah, na'ibi ya kamata ya ce wani abu tunda tunda muke zuwa masallacin shi ne a nan kuma ya kamata magana gode wa dai mutane sannan ya cika mana da addu'a ko ina ganin abin da ya kamata mu yi